to bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in khutubar mu tana da bangare biyu ne bangare na farko ta yi magana akan wasu abubuwa wani mutum ne ya tambayi wani malami yace shi ba zai iya daina sabo ba sai malami yace da shi Ibrahim ibn Adham kenan yace da shi to inda ba za ka daina sabo ba to da Allah ka yi abu biyar in yaso sai ka je kai abin da kake so ita to wadanne ne ya yace na farko ka daina cin arzikin Allah duk arzikin Allah ba kai ba taba masa arzikinsa ba shan ruwa ba shan iska ba in ya so kaga baka taba kayan Allah balmuna ce ka ci kayan shi kuma ka saba mai ita to ai malam ba zai yi ba yace to ashe kana da hankali to na biyu fa yace na biyu kasar da kake takawa ka daina takawa don ba zai yi ka dinga takawa masa kasa shi ne sannan kuma kana sa masa kai ba wato hikima ce malamin ya baje mai ya zama wa'azi gare mu mu gaba daya an gane tunda ka san arzikin Allah ne yace to tunda ba za ka iya bari ba to na gaba yace ka bar wannan duniya da kake raye ciki ka je wata duniya daban don ka saba ma Allah yadda kake so in zai yiwu ka je wata duniya da ba Allah bane ya halicce ta shi man ka yi saɓon ka huta ke ne to ai malam ba zai wuce to shi kenan nan hudu idan mutuwa ta zo ka ce mata mutuwa ban yadda ki ɗauke ni ba dan ba na son ji amin azaba in ya so kaga ka huta ka yi saɓo ka huta kenan ya ce ba zai wuce to na biyar ranar lahira in ka mutu kana wannan sabo lokacin da Allah zai turo mala'ikunsa zabaniyawa ka ce da su ban yadda ku janin zuwa ga watun da ka mutu kana sabo ana ji na waɗannan su ne ɓangare na farko da wannan hudu ba ta ƙunsa kamar da kuka bukata na yi bayani hikimar dai a nuna mana hikima wani lokaci ba ka bukatan ma ka ja aya ga mutum ko hadisi ka zuba masa ruwar hikima don ya fahimci a kan kuskure yake wannan shine ɓangare na farko da hudu ba ta kunsa ina ganin ɗaya ɓarayin da yake akwai sallar gawa yanzu ko eh, jahiz hela to sai ya tara sharɗi biyu duk wani abu da ya ce addini ne shi to dole ka samu sharaɗi biyar gaba da shi sharaɗi na farko dole wannan addinin ya zama masdarinsa maɓuɓɓugansa daga yana gangaro dole ya zamanto daga Allah ne haga musulunci ya yana da wannan dan Allah ya ce inna dina inda Allah al-islam wa man yattaji lil samidin to kenan kaga musulunci yana da wadda na biyu duk addini duk abin da yake kiran kanshi addini dole wannan addinin ya rike asalin da ya taho a kai kenan duk abin da aka ƙara to za mu ɗauke shi addini ka ɗauki misali in aka yi mutuwa sai aka ce za a yi addu'ar uku da addu'ar bakwai da addu'ar shekara da addu'a arba'in dukkan sannan shekara to ka tambayi duk mai wannan addu'o'in ka ce da Allah malam annabi ya taɓa yi ne? Allah ba za ka samu ba to ina ka samu to kaga wato an fita daga asali an shigo da son zuciya to addini na gaskiya dole ya rike asalin abin da ya taho da shi ko kai za ka ce ai ina da kofin asali duk ku je ku yi ƙare-ƙaren ku ina da na asalin ba ana faɗa ba ɗalibi ya rubutu a jami'a ya samu kwalin digiri sai wani ya je photocopy ya yi kare-kare sai wuce ban san da wannan ba <laughs> ga kofin asali a nan to me yasa a rayuwa muke da da asali addinin wasa kare-kare mu ce ba za magana a kai ba to duk addini dole ya rike asalin shi duk wani kare-kare wani bikin maulidi ko wani salati goma ga annabi ko wani fidda'o wanda fidda'o zagin mamaci ne to an saba ne mutane ya ba su su je to ba magana ba ka so ka ji in dai gaskiya aka faɗa ka kawo dalili ya rusa wannan gaskiya da dalili ba wai kame kame misali to wannan shine na biyu abin da hudu ba ta tsokace akai cewa dukkanin abu in dai ya tabbata daga Allah to sai ka iske ya rike asalin shi sannan kuma na uku nace addini baya karban canji to anan ne ake da ɗan matsala wani ce da kai to yanzu da kake wannan magana annabi yi sallah da fanka ne sai su dinga gara kwakwalan mutane jahilai da wannan magana sai muka ce fanka tana cikin addini ne mazala cewa wanda ya kirkiro wani abu cikin wannan addinin ashe cikin musulunci ake nufi idan mutum ya salla ba fanka ta yi in yi da fanka akwai karin lada me ya kawo shigowar fanka nan amma ita sallar raka a hudu ce in kai raka a biyar ba kuma kuma kace haka za a yi ta yi to a shi kaga ana nufin kare cikin addinin ne to a daina ruɗa hankalin mutane abu ne a fili ga duk mai hankali ya amma akwai abin da ke karban canji mana akwai abin da suke kira as-sawabit wal mutaghayyirat sawabit shine abin da yake ba zai canzu ba mu musulmi ina muke kallo wajen sallah ka'aba sai wani ce to a tsaya a dinga kallon baitul maqdis sai mu ce ba zai yi ba wannan ba zai karbi canji ba shika-shika musulunci biyar ne wani ce a ƙara ɗaya ba zai yiwu ba duk wanda ya je aikin haji ɗawafi da ake kewayen kaba bakwai ake yi wanda ya ce a yi takwas ba zai yiwu ba shi muke nufi da baya karɓar canji amma hanyar gudanarwa ana iya samun canji ba shi ake ana kinsa muta gayyara misali zuwa aikin haji ai ba sai na tafi a ƙasa ko in tafi misali a yin misali dabba ba ina yawa jirgin sama abu ya canza amma shi gundarin hajin ka canza ka ce to na zo jama'a a canza arfa ta koma ran ɗaya ga watan zulhaj ba zai yi ba to shine addini na Allah baya karban canji a fanci mai muke nufi na hudu addini in na Allah ne za ka iske yana gamsuwa da bukatar ɗan adam ta asali kamar me yana daga cikin bukatar duk mutum sai ya ci sai ya sha yana bukatar ya bacci yana bukatar ya huta yana bukatar ya kuka wani lokaci don kuka kanki ya farin ciki kwarai yana bukatar ya farin ciki kwarai da gaske kuka farin ciki ne ustaz na kabo da ido akwai ai hawaye iri uku ne hawaye zama ba zan gaya maka wannan batu hawaye iri uku ne an gane akwai hawayen bakin ciki akwai hawayen kada akwai hawayen murna an gane saboda ka wani lokaci hawaye kan zo saboda murna nake cewa to duk addinin da ya ce mutum karka yi bacci in kana son Allah da kai ba kai ba bacci abada sai mutum ba addini ba annabin da ya fi kowa sanin Allah yana bacci bacci ba irin naka ba ya ce idanun ne yake bacci zuciya ba ta bacci haji manya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko mutum ya ce da kai in dai kana son ka Allah ya da kai to ka daina shan ruwan sanyi saboda mai ustaz ko saboda ka zo kusa da Allah to kai da baka sha ruwan sanyin ba ka zo kusa da Allah ne to <laughs> to kaga duk wannan wata dabara ce kawai an gane ko ko a ce da kai in kana son ka zama na Allah ko sauro cije ka ka hakura saboda saurin shi ma bawan Allah ne ya zo yana ɗiban arzikin Allah ne akan me to dole addini na gaskiya baya inkarin ɗabi'a mai kyau sannan na hudu na biyar addini na gaskiya baya musu kan abin da aka kirkiro a ƙarshen duniya in mai amfani ne shi za muke amfani da jirgi muke amfani da mota muke amfani da waya ana kiransu muhtara'at al-mu'asira al-mufida an-nafi'a wannan shine a dunkule a cure abinda hudu ba ta kunsa a barayi na biyu barayi na farko dai na riga na yi kare ka dauka Allah ya sa mu dace amin wafaqa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh